صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد يومنا على نجمع وسط رمضان ينا دفعنا بشرين دقوق على التهيئ دا الشيخ دا أربعين دقوق هجرية وما يومنا شهر رمضان وقلت في كرة الشيرين دا قوق ميلادية wannan shi ne majalisunmu na ashirin da daya a wannan matsalaci na fda da ke area 11 a garkin birnin tarayyar najeriya abuja da tasiri yana zuwa sun gana da yanar da mana saura yan sakin kwanaki insha Allah zuwa gobe za mu haddari ranar da za mu rufe tsakanin 20 da 30 insha da ba baraka ta'ala gobe da shawara ta kare yau za mu tashi aya ta ishirin da takwas a cikin suratu yusuf alaihi salam tare da alarama sai billahi da umar ziyara bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ويوم نحشرهم جميعا ثم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنا مسلمين a yi ranar da za mu tara a yin da za mu tara su jami'in da baki ɗayan shi ne yin alkiyama nan ثم yi للذين أشركوا لكم كده وإن كنت الشركة ɗaya a يأتون به abin da yasa za a gaya masa domin za a tambaye su kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin da al-Fatih da duk ranar alkiyama da baki daya wannan ya kara ce qur'ani a wurare daban-daban Allah subhanahu ta'ala ya faɗa cewa ba wanda za a bari da wani. cikin za a tashi ba wanda za a bari wani da ya faɗa a cikin suratul maryam wa da ba وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الذي وحشرناهم قومك تعشير فلم نغادر منهم أحدا باولا زاب بيت وبدا وبدا قوة ثم نقول للذين أشركوا تنسي لو أنت تلك الآن من شركة تنسي مكانك wanda suka yi shirka mu ce makanakun ai kisu makanakun inda kun makanakun ku tsaya a cikin da kuke an tun wa shuraka a an tun wa shuraka ku da ku da waɗanda kuka yi bauta wa bayan Allah domin ذكر في أنفة ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل annabi Isa za a turai za a za a malaiku da da shehunai da wani yadda wasu suka bauta ba da buru maharaja da da duk wanda ka san an bauta masa a cikin mutane Allah ya tashi shi ya zama wajen da to sun da aka bauta wa sai kala kala ne akwai ɗawu da shi ya kira ni zuwa ga a bauta bauta na to wannan su suna ruwa a wannan rana suna cikin bala'i amma wani shi kuma bai ce a bauta a wani ma sai bayan ya zo duniya sannan aka ga a bauta ba shi da wani rawa da ya taka wani taimakawa a bauta masa kawai da ɗan da wani suka bauta masa kamar annabi isa annabi isa alaihi salam har Allah ya ɗauke shi sama ba abokan hafiz ma wa'anda suka bi shi nan kala biyu akwai hawariyawa suka sahabban ta ɗan kusa kusa da shi ɗan kusa kusa da shi a cikin hawariyawa akwai manzanni mutum goma sha biyu sun taimaka masa masu kiri wannan manzannin dukkan su musulmai ne akan kyakkyawan addini a cikin su akwai fita shi ne sosai hudu kamar da zari ne tabbatar a cikin su akwai a cikin su akwai jirgin cewa wanda muke ji da labari wasu kai tsaye da su zamani da annabi ta ba kamar ka ce cewa wasu su tabi'ai ne wasu ma su masu kai darajar ta tabi'ai ba kamar yohana al-mahmadani jabba fima a taƙaiko fima a zuwa cewa shi ne zamani da annabi ta ba mutum ne amma kamar irin a irin barnaba yana cikin manya-manyan almajiran annabi ta kuma sahabbai da su ne yan gaba gaban annabi da su annabi ta yi ne yake yake suna ba wannan hanyoyin da ta kula da tsari da ka duk da shi da aka yi a kan tafarkin addini duk bakar ya tafi shi da ɗan ɗan yar uwarsa a luka shi ma yana cikin matasa wanda suka rufe annabi ta aka tare su aka kalmar shi suka kashe su a yadda ake yi shi mutum su fita shi ma kashe shi a kai biyar su kan kashe su a kai kuma kisa ne kisa za a su rawa ta yi mu'asa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi a cikin alkabir بأن أوقف الأمر الشاميين دكا معاذ ابن الجبل الله تعالى لا أعيش هو الذي أكيد الناس أخياء الوظيم ينا العون أن كما أخيين كتاب كان يزيد جرسة ومسأة فكان مثلا معاذ ابن الجبل أمام علاقة ابن معناته تتشحى بها الشواذ cewa ku ka ashabi isa idan za ku yi za aka zo lokacin da ko sai ka bi makarnata ko a kashe ka suka ce to kamata abu na yin adalar da lalata ne shawara na su da kuma da lokacin ba za ta yi ku zama kamar mutanen annabi isa نشرك بالمناشير المنشار شيء زرق قبل أن ينتهي كان تقول shi in aka yanka abu da shi ba a tsara su jina sai a tsara shi a cikin nisha domin shi an cika yanka kudin manashir da zarar zarafi shi kuma zarafi zai jasin sa zai jasin zarafi da hausa eh zarafi na a hausar gina mutumin zariya ne kai hala <laughs> eh na zarafi da ne jirgin ba masu haɗar kata kuma da cin zarto na zarata kuma jirgin zarto ne na harshakin ne yawo jirgin zarto da ke kamin ka na ake zarto zarto zaka ga a wutar ta hasa ne faɗa amma aka kika faɗa a yi ta je da garkawa ba ka gani to an yi ka yanka su da zarto zarto وقتلوا على الخشب أو تنطقهم على الخشب بتهريج بإسكان الشيب كما يقول أسكن آية من الزبور آه، واذا آه، رأيتهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسلم مسندا خشب لغة خشب لغة خشب جمع خشبة خشبة kuma shi ne itace wanda ake gicciye da shi to kowane wanda da ake nuna khashaba to wa kuɗi da ana su aka dinga nasi su a kan itace ana gicciye to kaza da itace shi ne wannan suka kuta har na bayan su ne da suka suka dawo tun da shi ana bisa da bar ba amma ya zo conflict misali da ya ce ku duka rubuta ba kuma shi da ya shi a rubuta kuma shi da ya rubuta ba amma da ya haifar da jin sakon da Allah ya yi kamar yadda zai faɗa wa Allah ran alkiyama to da ya tafi ne su almajiran kamar ba na ba ya rubuce shirya da ya samu a wurin annabi ta to an sai shi ma luka ya rubuta shi ma a peter bukus ya rubuta shi ma hana al-ma'amadani shi ma ya rubuta wa'annan da ya ci wa'anda suka yi kusa da zamanin annabi da sai yi matsala ba ta da wani tunani ingantacce wanda ɗan ya trace za ka samu an samu waya da yankan shakku a kan cewa lallai wannan magaganan nan misali an kai sako to amma sai daga akwai wani abu da ke cikin yohana wanda za ka iya samun wani abu na ma'ana irin da a cikin luka da alama ce kuma za ka gaba ƙarya zai aka ɗauko shi bai cika da wani yi ba domin za a suna kisa za da san jirgin mu na su da jirgi kan su ku ce wai dole gaskiya ne ko kan ce kuma makariya ne ta yaya su ku da kai bashi bayan ya yi daidai da na ya da ce ku a mun na da mamun da da ina da mamun da mun yadda dai Allah ya saukar da littafi ga annabi ta shi kuma littafi shi littafin an karɓa da ita ba shi da suna ko yana suna ne suna sa ne suna sa yanzu da littafin da kristoci suke rikewa to ne fasarar bayan da hausa littafi din shi ne eh littafi shi ma sai dai ne san cikin wannan tuba da littafin amma ko da rarrafi aka ce ne fasarar bayan ai asalin lura ce latiniya ba lura ce ne da indiya ya bayan ko a cikin tsarin martaba ai akwai bibliography da ake ko shi ne nizam na tsarin da kafai da ke martaba to shi da ko kirkiri hausawa ai saboda akwai kirkiri hausawa na kabilancin hausa za ka kana cewa littafi littafi ba ba ka cewa ranar da kirkiri littafi ba to shi ma da larabci a littafin na littafi da ƙarfi kuma shi ne turanci na ke cewa home mai ƙarfi ke shi sa kuma da kake koyon Qur'an tunda shi baya sunayen da ya tabbata a cikin da ya tabbata a cikin Qur'an da shi duk da cewa cikin sun mukarrama ko a cikin mutahara amma dai ba a sanin da za ta ce Qur'an mukaddas ba ko kuma a ce a Qur'ani a ce al-Qur'an mukaddas كتاب مبين كتاب حكيم كتاب كريم وانا جزاك يعني فلك دي إذا محققون cikin turawa da shafar kurafin teknologi ƙura'an kawai dai saboda suna na turawa na ana ana shafar da ake kalima da ya wani da ake ba da kan wannan batun na amma kuka annabi isa alaihi salam bai san an a da shawo da shi kuma shawo shi ne daga baya kuma kawai kawai asali ba ya kure amma a cikin yahudawa ma mushriki ne domin bincike tarihi ya nuna a ƙauyen ya yi wani addini na bautar a alin a cikin haddasa rana zuwa ya ɗauke su a alin talata wasu wasu abubuwa guda uku da ake haddasawa ake girmama to kuma haddashi a cikin gungun mutanen da suke azabtar da mutanen da isa ranar aka kawai sai yi ce ya rayu farki ya da annabi isa kuma annabi isa ya ba shi kalmar kuma ya karɓa to da muka tattawa cikin manzanni ba ta karɓe shi ba da yawa musamman matasa ma an ce su duka ma suna shirin haɗa gangan da hajji domin a yakin shawarar da ɗaya su masu azabtar da da amurka inda ya hudu da kowa ta shi allah ya shi to ana saka da wannan abu da sai kawai ya fito ya yi da yi ya zama shi ma ya saka kalma to barna ba ne ya taimaka da barna ba suka ce a gane shi shi da aika ruwa a samu kasar da tsawa da sauƙaƙa to ba shi ke rinne ya yi to ba a yi haure ba kan tafiye da wannan zai gashi ya fara zuwa da wasu abubuwa ba a cikin addini wanda ba su wanda daga ciki har da fikira ta cewa Allah ta Allah ba Allah ruhi ne amma idan ka da wata babbar na ba da ba na ba ba sai ba su nan sirrin a cikin ta to da karshe ne shi an ce ma abin da ya fitar da shi ba na ba kenan wannan da awar da shi shawo da ya ya fata addini kirkanci da shi har ma ya ja ɗan ɗan ko da shi ne muka fi ƙasa a hanyar ta mutu sama to shi kuma shi shi wannan shi shi shawo kan shi ya tattara a ƙashin da aka tattara maganganun john ne da bayan kenan su wannan da tsoron da kuma sai aka haɗa da maganganun wanda ake cewa annabawa ne sannan da labarai su da sarakuna ta kayan sarakuna ta yi wasiƙar gudu zuwa tsoron yawa su sai kuma don a jawo hankalin yahudawa su kuma sai daga bayan baya za a ne bayan shi kuma a kwanci ya shiga kiristanci saboda ya wanda mujamana ya kuma rinjayar da zaɓin da ya gina akan zaɓin gudu su sai aka haɗa da a asibiti a ɗasko littafin ne gudawa a nan saboda a cikin samun su kuma a raba a haɗa shi da mun sai shi ne kowa a kawai da shi ne sama da wani shi ne sai aka kasu guda biyar littafin farawa zuba janatin shi ne su tsohon tanwi ya ta aka littafin fitowa shi ne su littafin furut labarin bani isra'ila da fitarsa daga misra abdala sai kuma aka ɗauko misalin lambobi book of numbers sai aka ɗauko shi ne kufurul adad sai kuma littafin la'allami kufurul labin shi ne book of leviticus to sai kuma littafin deuteronomy shi ne ake cewa assassinia a tsohuwar fassara ta kada ana cewa kowar shari'a مثل خاطر شي فور ما من سنة فوقك عشان هذا هو تأثير هذا هو تأثير ثم نفوه الشيء لا تفعله حقيقة لما لا أصدر في المسعى عنها فمو أنت أن أول شيء في الغيرة ثم الشيء الثاني لنا أدري أكثر من الثاني أن kamar da ahmad ne dan Allah ya san da rama ya fara kuma in ka lura za ka gani yadda ka san nobel ka lokacin kana karantawa akwai abubuwa da ban dariya sai to a nan ne za ka ji ana zancen industry maganin cewa Allah ka Allah ko Allah ne to kada Allah ya zai san hakan shi yasa idan ya dawo daga cikin ayyukan da ne inda ya hango gifji cross ya karya shi a nan sauƙalwa a cikin hadisin musulun حديث أبو هريرة مسلم يروي في الكتاب لا يوشكن أن ينزل عليك ابن مريم حكما عدلا مقسطا يقطع الإرث الذي لا يصوت ينعم وجهورا الآلة جاورا حكما عدلا mai kamanta muktifan mai adalci wa ya saliba zai kakkarya jiki shi ne tsoro a wata ruwa ma wa ya duk saliba cikin da kawai da tsarin da ta yi shi waya za mu jizya ta maganar jizya ma za a soke na kawai musulunci da shi kadai wayar da khinzira kuma zai karkashe alhazzar shi ne alabi annabi ta alaihi salam to Allah subhanahu wa ta'ala zai kashe su thumma thumma na lil na ashirin, sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka makana an tun ba shuraka ku ku da waɗanda suka bauta ku tsaya ku kaga wannan annabi ta alaihi salam bauta ne mala'ikatu sai a bauta ne suna tabbatar maka a cikin shehunan da wanda suke bauta wanda ta shiga shehunan da kasar za a bauta mu nan bid'a da kwamfutar shehunai tana da sauki a kan kaje wata kasashen kaje bangladesh kaje pakistan wani lokaci da litiri da tsohon jami'in ofishin aljazira na ingila na london mudir makar aljazira na london wanda yake wani shiri da ya shahara sunan fitar zilin bayan ya ta kake wani da da ya yi irin da kalimtin an ji wajen shi zuhanan ba ta shi da ji wajen sa sai da aka yi masa taron kuɗi kafin da gashi da su kuna faɗa shi da bayar da yanayin zuwa wancan sannan ya jinke kafin da fito ko da ya fito shi abinda ita ya daɗe waya su cikin da annabi shi kansa sai da su wani tattalin da suka jini sarrafa ba su gama a cikin ya rage ta Wai a waya su ke wa nara da mutum Allah sallallahu alaihi السؤال ليس لك الله هذا ليس لك الله جزء أيضا يبقى في كائنات في غرفة وكرم شيء مني ذا أنجز الأنجز شيء مني في غرفة عن الكثير لك إذا مجرد فكرة كثير شيء هو الذي يشيبه ألا يأتي كثير inda ko da kiran alkiyama da shi ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله ويوم نحشرهم جميعا ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي أم لا فبيت الله والسوء وإذ أخذوا كاوتينا كونوا كقد شجع بيننا وبينهم abun basu da ko suka bata da kansu Allah sarkin adalci kaga an ba ka ta of doubt an ba ka kuma dama ka faɗa a ranar ba ka riya to annabi isa ba a tambaye Allah ya san ma tambayar da za a yi wa annabi إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ni ba ni ke yin bai bai ka ai aka yi abin da ai ba zai yi wa ce ni faɗa abin da ban ba na haƙƙin da na ni da kuwa ta shi zai abota ma إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب kawai a baki na alkadarin shara ta ma'ana wa illa ubangiji yana da nafsin da shi kadai ya san yadda zai fa in na fi nafsi zakartu fi nafsi zakartu fi nafsi a ga yanzu an yanzu a suna ta ko ran fassara shi kuma mutum shi kamar yadda ya zo ba tare da kokarin da gaskiya nafsin ubangiji ta ce

to ba a nan ita kaɗai ba duk wanda aka bauta wa kuma bayan Allah in dai na gari ne zai ba da amsa أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن نعم ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا سبحان ka tsarki tabbata a gare ka wannan musulman su ne za su faɗa wa'anda su ba suka ce a mutanen su ba لما كان يستطيع لنا أن نتخذ جنودك من أولياء أي أخذ باجر من بني أسير لو شوئن مصريا ba باين ولكن a يا رسول متعتهم ولكن متعتهم وآباءهم sai Allah kai ne ka ciyar su daɗi ka ba su lafiya ka ba su lokaci حتى نكون ذكر هل في ذكر والنم وأذن دعيه متنسوا وكان لا بورا أي حلقة بنت وحلقة فقد فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا to ga shi yawan da suka bauta sun karya ta ku mata ta nuna da abin da suke ta da aka kuma su ta sai nuna sarfakin ba za ku iya karkatar da azaban a kan wasu ba wala tsira sun ba ku da wanda zai ke su domin a nan kafin su fara shine wa da suka ja su nan da su kuma ba yadda suka iya su suka nuna aka bauta su kuma za su tsuru a nan ne su nan Allah sai ce ba zayyan na bai sai mu raba tsakanin su sai mu ce to ku su annabi ta ku ina dama ba ka yi da mu hmm. dalilin da sa haka dama dan a ƙara kaskantar da wayannan ne a kunya karshe ta sun aka su a matsayin shi زينا بينهم ومن زين يزين تزييلا أفلا يستفيد مضاعف من زال يزين إذا ya kawar da idan abu ya kauce ba ana ce masa zara in ya kauce da kanka kenan a matsayin entrance da a matsayin alfilin ta'addi sai a ce zara da tsoro ya bushe da kanka to amma mubarak ta yazuni yana bushewa al'ada yazuni kawai amma kada ce ya وأبدا إذا أتوا من شيء هي العين في المضارع دون أبدا شيء زال اللازم sai zanto zala ya biyu ya kawar da abu yana kawar da abu to in aka ce zayyana kuma abu ba a kai na zala kamar fara'a ya farrata ma ya kamar da aka ce ya fara masa mali da kuma ya kwakwata masa mali kaga zai yi jirgin mali ɗaya ne amma dai kai daga zai kwakwata wa ta san malin na gaske ne da shi ma zayyar magana ce da gaske zayyar na bayan sai mu raba su وكما هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم, أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم to abin da Allah yake cewa a nan shi ne ko yake ba da tsara ko abin da ba an tabbata fi hukumin ma'amatan da rai ilmi law tazayyalu la'azzabana law tazayyalu la'azzabna alladhina kafaru minhum azaban alima kaga cikin cikin aya ta ba da wani zuwa ta Allah yake cewa huwa alladhi kafa wa huwa alladhi kafa aydiyakum ankum Allah shi ne ya hana ku yaƙe ku Dauka kuka fito ku bai biya ana kaya wa musu ana kuka a cikin sosu sanin ne ake wannan ana kuma tsawar da ala tsoron kai kan gatan allah haka ce ba kuka da zai tabba a yi yakun ankum wa a yi yakun kuma allah ya nuna ku ya ce yadda allah ya kira ma ce sa ku saurin rai a yi ta goma da makare zuri wanda ya fi gaggawa cikin to amma sai Allah ya gani dama ya sa su kansu su ya yaƙi wata da kuma kuma kuma da amma ku da ya yaƙi a ranar Hudaybiya ko kuma a ranar Fatu Makka min ba'di an arfarakum alayhi bayan da Allah ya ba ku iko da zama iya amka amma kuma sai ku amka wa kana Allahu ma ta'maluna basira ko alladhina kafaru ko qurayshawa su ne wa'ada kafaru Allah وتبكيه عن المسجد الحرام لك هذا وكان وعن آية الله لكن ربكم ما رفضوا للجاء كان كل هذا الزبان تنسل كلمة أما تبكيهم عن المسجد الحرام والحاجة معقوبة ومن كبر جبوا كنا رافضوا كنا أواشي لذلك الزرق يفتح مجرد مرة ga shi nan an tattaure hadayar ga ta nan duka bar hadayar kusa hanyar zama na illa ga shi nan ba a ƙarfar da su harami ba da su kujin kuma da za su yi Allah ya ji haushin abin da kafar nan su kai kirki a hana mun da zai Allah ta rasa ya ce wa walau la rijalu min dunna wa kitabu min dunna lam ta'lamu ba don albarkacin akwai mummilai maza da mata a cikin maka waɗanda su kansu don yin su san mummunan bane amma kuma ba su san mummunai bane sun yi imani amma su samu damar gudu ta ko maka to ba don waɗannan ba an taɓa ƙuhu dole sun kuni da rafi kama mai kuwa da wani zai ku ta kan su ma mu hukunta mu musulmai bane amma su mutanen maka sun san sun musulunta su suka hana ma su yi hijira to dan kawai dai ku tanta فتصيبكم منهم معرة على الشيء أي da kiwon baki da gori daga wajen mushrikai ya ma da su ta tura shi kuma na kan wasu da kashi ba dan haka ba to da Allah ya ba ku da mun shiga mun aiki abin da za ba ana ne har da yi mata ba to da sai da ita na wannan lokacin to amma wato sun zama da mutumin kirki wallahi sai Allah ya yi shirin aiko da masifa sai Allah ya kasance da ita saboda a cikin su akwai wani da wani da wani lokacin da ke kada da yan na tare da su da za su fito wani a gasu a gane ولو لو لو ان المشركين مما تميزوا عن عن المسلمين رجالا عن المسلمين رجالا ونساء da sun ware za a iya gane wannan mushriki na wannan ba mushriki ba ne to la'azzabna allazina kafaru da ce sun ware to da ubangiji ba yi yi da tsawon fi man man azaba da sai sun azabtar da kafiran cikin su azaba mai raɗi hmm. tunda su domin amma waɗannan mujinan sun san tattara rahama Allah albarkar zaman su fito da mujinan ma sai Allah ya kare su shi ta dole su yi wannan da inda na Allah ke na da ka kasance tare da su saboda wasu ya kai aikin da ka gaza don Allah ya tashi saukar da rahama a kan mujinan bayan Allah na da kirkin ubangiji da karantar da ya fi ƙarfin kai ya ce ba zai saukar da kirkin a kanka ba inda kana kama إذ جعل في قلوب الذين كفروا إذ جعل في قلوبهم الحنية لغة الجعال وجد يسمع سوء إذ جعل الذين كفروا ألا يسمع سوء أن تقرأ الذين كفروا سوء مقول به نجعل وقاتل جعل من يعقوم على الله وجد برجل من عشرة أي تند ألا يسمع وإن من تعترى مقول الأول كنا في قلوبهم وجب على الأمر القلوب الثانية wato a cikin zuciyar alhaniyarka wato wata howa da ƙafafa da zuciya wata irin ce hasiyar jahiliya da irin ƙafafa da goma ta da zuciya ta jahiliya ka san an karfin ka ka san gaskiya ne wai amma wai gudun kar a ce ka ga ba wai kai kan irin ne aka ce su wannan shine abin da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da shi da da mutanen Makka kuka ce wai a gode wa رسول الله كنت رسول الله أما أنا في سجل في سجل أبوي حديث حمية سير هما دجيب منطقة مو مرسنا حمية جاهلية أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزلهم كلمة الحق إلى إله إلا الله وكان حقا لها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما وكان تزين الاسلام في دينه فزينا abin da yasa kakan kan Qur'ani kana da mutum ya da kar ya dauki karo ga gida da cikin Qur'ani amma a cikin Abuja ka je kan idan za a je a bai sama ka ji ka san za a je a yi amma ka san titunan ba ai kan Abuja kan Abuja shi nan da da ke sama ka bi titin kaza rod ko kaza street ko kaza floor ko kaza crescent ko ba ka ga ko kan sai ya alƙur'ani shi wanda hadda kalmomin ma ya san sai a haɗo maka da wacce ta wacce a ga mun da kalma da za su samu da shi ne yasa sai ba ku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa bayyana bainahum sai ba ta tsakanin to a nan wannan aya ta fasu za a rasu tsakanin su amma dalili na qur'ani ya nuna tsakanin wa'anda ba su suka ce a bauta musu ba amma wanda suka sa a bauta musu me zai samu su da kansu za su yi haɗu lafiyan a abin nuna wayannan suka fatar da mu fa'ati azabar sifan minan na su Allah an tashi a ninnin kafin suka sai da ya lafiya da zirgin walatar lafiya وقالت أولى من الأخرى ثم نفرت بالتي فما كان لكم فما كان لكم على من الأرض مو ما لما لا يكتب لنا كل فيها إلا الله قد حكم من الحياة لو تكتب لنا من الحياة من الحياة من الحياة من الحياة من الحياة بل أنتم لا أرحب لا أرحب بكم بما لا يمنع إنه قال ما ثم أوصل قال بل أنتم لا أرحب بكم أنتم قدمتم لنا مسيح الأرض قال ربنا من قدم لنا هذا فلنكلفه عذاب ضعفا في النار وهكذا أمن بك فنشر Allah ya ce a innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam da ku da mushrikan da da ku da abubuwan da kuka shirka duka za a ga kuma kamashin jahannama an su da hawa ne duka ku bi mushrika لو أنا كان هؤلاء كان أحسن وإذن علوني من الكبار وأنا لم أشهد to kaga da yake an san ta su kana ne duk ba da a wuta ba shi ke nan ba ruwan da fadaliyar na bai da mutum ba ba ta nan wa qala shuraka sai su waɗanda aka bauta wa kan sai ma kuntum iyana ta'buduna an wa kullu yawma a wata ayar man kanu ya abu na jin aljannu ke wata suna yin shirka ne da wannan aljanu Allah ku ba su. Allah kuma da yake tsarin sarki ne da yake ba ku da kalaman kuce ba ba ba da ba ku an kawo ku ne da sunan ku ya mutu kamar mu yanzu a nan a wasu kuskure ya gane da hukumomin shari'a a wani lokacin da ke idan aka zo da ce a kwan to idan aka ci wajen zuwa wajen tabbatar da hukuri laifin aka samu ya yi rasta ya hannu da wani yi to yi wanda sunan sai yanzu a baki na hannun yana bukatar a wuce a matsayi ko kuma ko ya yi shaida to ko da a cikin tuba ba a san mutum da yi ba a cikin ya ba a cikin tuhuma ita kai ba a nan da ba a cikin to asali akwai abin da ake kira al'asul tizimmati al ba al'asul marat al presumption of innocence ba za a fara yadda da cewa kasar da yi ba sai ne da kafai wata shugaba wacce kuma cikin aka ku ta zuwa da hakikalin sanarin halin da ya da an azabtar ko sai an tsare ko sai an cinta su to kuma shi ma shi kafai da su ta na da تولوا المسلمون أمر الجميع فتلك فتوى ومسائل الريزمشن أوف إمامنا sai da su da ke tsino kan wani lokaci ana neman ma a ba shi gobar da yakuna wanda yake shi ne da zai wani a tsare shi a yi shekara da shekaru yana gidan kasu ana bincike daga ƙarshe kuma a tabbatar da ba a kuma ba zai da ba za a biya shi kuma jami'a wanda kuma wannan zalunci amma idan aka ci mutum kuma yanzu zo da su ba za ta yi yana zaune a inda yake ba ko kuma ana tsoron a inda yake sai yi tsoron da yanzu ko kuma ana zargin ka za ka za ka za su ba kai ka ji da shari'a da yake dole su ma su yi ma kuma a nan ta yi na zo amma da ba ta Allah ya ce an sai shi an tambaye Allah ya fi shi sani amma sai na kuma su yi amma yana ba da haka da nake da na ke ba zai yana wani kuma da su ke da ba ba an gama kun ba da abin da ake so ba shi فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم أن كنا عن إن كنا عن عبادتكم لغافلين الله يزيد sai su waɗannan din sai fakafa billahi shahida Allah ya ce zama shaida bainana wa bainakum tsakanin in kunna malaiku da annabi Isa da sauran waliyan Allah wa'anda da su su gani aka bauta musu sai su ce kai wa an ji hajjar kuma da kunki shi wani itace ne da bai zo bai gani aka tare shi aka sallata shi sendiri berada Allah di dalam dalam di makanan. Ini sekali makanan mesti mu ba Allah ya san in kun na ake ba da kula ba da yin mu ba ruwan da bautar da kuka yi mana. Sun kuma ga dawo kuka bauta mana mu kuka bauta mana. Ya lafiya na a wannan wurin kasar da wani alam sarki ne. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت الدين كل نفس القوة النفس هنا بمعنى الإنسان القوة أو نقول ثم أخذت قوة الفيلم زي جلسة بعضها يتقدم النعيم وإن لم تنقدم الشرطة وأولا هو كنا كتاب نرانا القيامة ذات أن أنيم أظن أن كان شرطة su kuma wa'ancan tauhidi suka yi kawai aka samu su a cikin mutane suka bai da su alloli a rukunta to su kuma wannan tauhidi da suke za su san tana alkhairar da wannan alƙira'ar kunkuri amma alƙira'ar hamza da kitabi الفقراء السبعة دوما خلق الفقراء العشرة سوكما كثير هنالك تبلو كل نفس ما تبلو كل تبلو كل نفس ما أو أن اللغة كل نفس كل تبلو ما أسلفت كل نفس ذي بأس أين أبدا يتقدم العيش an fahimta ko shi ne imam shafi Allah ya san da rahama ya haɗa wannan da kuma ƙifa'an dinnan min al-layl muslima yake cewa kan ƙifa'an duna raydin wuruduhu wa fi ba tabu wa fi ba tabu ta وفي وفي ذلك تبدو شاعة شاعة ذي النقط شين ذي النقط كذا شين فوق ذي هذا كتابي لحمزة هيك خلف العاشر شوف كيف هنالك هناك كل نفس ما أكثر فأنا دولة أقول لك إن ترى هو القرآن لسنة سنة قوية والسلام na ɗaya ta كل na ما ma aka ba kowane mutum ko da ke kowace rai za كما ان الله سبحانه وتعالى اولى ان من القران يتبسم من الحكى هو الذي قال للناس عبد يا ايك لا كما الله سبحانه وتعالى يتبسم وان ليس للانسان وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى أنما سيرة الفضل وهو هنالك تجلو كل كل نفس مع الصفة تجلو من خلايا إضافة إلى ذكر الساكنة ومنه قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يجدونه يقول وأن أتلو القرآن تجلو كون في كنز أيها الكريم wannan ko Qur'ani ya tabbatar da kowa sai ya karanta abin da yayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa kullu insani wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا القرآن يقول اقرأ كتابك كرمت كتابك كان أكرمت أيها الأخير to ya mutum idan ta karanta lissafin ya za a yi mutum sai ka

to sannan kuma ikra kitabanka karanta littafinka ka ba su da tsikar yau ma'alaita hasiba yau wannan littafin da karatu ya fi kai zama ya zama misali da ya ko ko ne ke karatun kawai ya wata da aka rabi maka karya ba كتاب التوحيد لما جاء من كتاب التوحيد الى من التغيير كما لا تكذب بالله احقاها وجد ما عملوا حاضر ولا يجب ربك احد حكم من كلام اذا تبعه يتلوه يتبعه كذا هنالك تسلك كل نفس ما اسلمت kowane mutum a lokacin zai ma an taɓa shugabannin da suka gabace shi لأنك بشريكين في أحد أقول لدى جاءت تنسيق ونسيق لهم تغير كرام شو تغير من الشيخ التباكة جاءت تنسيق لتنسيق فمن الله سبحانه وتعالى إلى أن على من الله سبحانه وتعالى يكفي يوم نكون كل أناس يوم ندعو كل أناس بإمامهم <laughs> kowane mutane za a kira ko shugaban su mu a ranar shugaban su shi ne wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shi ke shi ne abin koyi duk wani ɗan adam da muka jinjina masa maka ce wane ya ce kaza kuma da suka faɗa ɗin muna a ɗauwan abin da wane ya ce to ya fanta abin da ya dace da koyarwa, koyarwar Allah Allah Allah duk girman mutum da mutum da kimar da in ya faɗa abu muka ga ya saba da koyarwa a kan sallama a da ta cikin da dawo wannan mutum ko ko sai na abu ko kai Allah ya kanta amma da zai hada kare da shi da shi kaddara ma za a samu wata magana da ta kauci ba ta samu kai yau an samu sai na abu ya tafi a ra'ayi kaza وأنت واسعى لك منها البيت أشيكوك هذا أبو قبيل الجود أشيكوك أما أنا كيف درجة كنت هذا خارج من جسد ليل وأسمها الجود وضع بما وجب ذلك أشيء ذلك كثر على أجل أبو بكر رضي الله عنه عن الجنة سألنا نوع من صحابنا كما جرى من أحمد بن سألنا أبو بكر عن نوع من صحابنا لأنه هو عيش يكشف جبهه من محمد صلى الله عليه وسلم شنو يدور ده تقول تأتي من أحد السنة بمات من نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك لما أقول يا توقف أقول يا كان أكشي بكاما يرون دوك ينوي ديكي كم لكما كي بكاما رجل ديوة صلى الله عليه وسلم فإذا بحديد نعم randa sun suka hanko wani yau an da Nigeria ko a wata kasar yake ma ban dai ma ce ba ɗan kasar mu bane ba ma za su je su tsarin da yake kawai a wani mutum dan an an san ne ba ce a shi ba zai ci kasu kungiyar mu ba shi ba ma shi da kungiya amma dai Allah da manzon sa ya nufa kuma muka aikata ba wata maganar ba ta sa kawai dan uwan mu ne duk abin da ya tashi ta ce wani ya ce Allah ya kasa wa da alkhairi wa da namu ne nan zai yi dan da muke rauka ga inda ne nan da kake fada da jiya wa annabi sallallahu alaihi wasallam dan kai fada da kungiya ba ne kake kai ka fahimta a ce ba da wannan san ba da shi da wata ba ka kawo ka yi ta kan wannan gani sabanin da za a iya samun sabo ina wannan ke kada shi ka kuma koyarwa shi a fita wani ko wa'anda da su ai koyarwa su suna da da a kai ne da wajen da kai abubuwan da suna kai za a ce wani ne suna da abuwa ne duk su da yi zo da wani salati da kan wani lada da ya zama lada salatin su sallallahu alaihi wasallam da adadin salatin da ya zama shi ba mu da matsala akwai lada da kyau akwai nuna adadin da goma ne da mu shi ya nan kuka ya ne na annabi kamina annabi sallallahu alaihi to kuma sannan za ka ga da yawa da cikin masu yin wannan ra'ayi in ka ga suna tare da jirgin duniya wallahi su ba wai rasu saba annabi ga nasaru ba a'a saboda akwai wata maslaha su ne shakhsiya a gefe Allahu a'lam kuma tsara lima tudu amma hada ba da wal ilmi inda Allah to mu in Allah ya tashi kiran mutane da jagoran Allah mana da kuka ka kira ka kashe kika a kan sallallahu alaihi wasallam wala ka tashi kullu nafsin ma asafat salaf ai gabarta shine wani duwa da kuka da in ka ce mutu kuma za ba ka kan wani kiyar da shari'a da shari'a da shari'a da shari'a da shari'a da shari'a da da ita ta shi ne a koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya za mu gane cikin kalmi annabi ke yi da kaza to shi ma ba shi yana da idan magana ce kan da kaza to ai amfani da hanya kaza na gane ka a ah, imam shafi ne ce ni kuma bari ni amfani da hanya kaza imam abu hanifa ya ce bari ni amfani da hanya kaza imam ahmad ya ce bari ni amfani da hanya kaza auza'i ne ce bari ni amfani da hanya kaza su biya ne ce amfani da hanya kaza lai su so da haka idan Allah ya sa inda kake da shi saboda yanayin mu'amala da sauransu mafiya yawan mutane za ɗaya suna wani iri na kaza ne sai kamar da yake ya sa su a na? ya sa su da kakannin kuɗi ya duka a hannun kuma sun kudin jira ya ce kama da sai ce su kuke annabi ya faɗa abu kaza to yana cikin ku kai annabi ya aikata abin da ya faɗa to bari mu lura da abin da kakannin mu suka gani kakannin su suna da to yadda suke yin nan kawai shi to shi kuma duk da abubuwan ba su da al'umma yake jikoki ko yi Allah ya hanta su da ƙarfin halitta su je ba ai abin da mutum Allah ya ce kaza kaza da ke da ya saba wa da mali duk da to mu ƙarfin shi kan tana da lafiyar mali wajen fahimtar magana a nan da yawa da ba a mazaba a da ya shafi aƙida to ita da duka aƙida amma a kuɗin da ake ibada kuma da haka da malikiya idan kuka da cewa ra'ayin shi a kuɗin da kuka lafiya a cikin ma a tafiya a tafiya ta farko shi ya kuma cikin da an ce wa ko goma ko goma da a daidai wajen abubuwa na iya abubuwa ne wanda suke sauka daga asalin malikiya ko goma domin da su kuma suna lafiya sun zana sun zana kungiya ce ta ce da ya kace kenan ba kungiya ce ta kawo a cikin a mi da masu da kasar da suna ba ba suna da ya suna ba ba suna da wace su ɗaya ne dukkan su da kuma da za su ba su sai su da yin kwamfani da ɗan ana da su a taimaka wa suna ta'awar da ta'awar ma da su da ta'awar a a wani ina ce addinin ba ga yadda yin zikirin ta mu an sa su su da ba kai na Allah mutane na annabi da ta sai ta su ko ko ba kai da kuma da kike yi dan ko da su ko su ki ta kan wani bambanci ne da yin zaman cewa ne da wani bambanci san zuciya yi irin na wani wata da shi kai da zuciya da sai wani kuma bambanci ne na Allah ni ka ga ake kaza matsala za su tabbata wannan ana ake kaza matsala kuma duka kuma su da abin da aka rayu da ba Allah ba ne da ne aka bari ne dan ne ba in dai ka ba Allah ba mu matsala to hunalika tajidu kullu nafsin ma atlafat wa nusibu ila Allah mawlahu alhaq sai kuma a mayar da su zuwa ga Allah madadin lamarin su na hakika na gaskiya ne jibintar al'amuran su wanda shi ne

to wanda an sai su nemi shi tarasa a rana to an gangare da tashin hankali a ranar kiyama wanda suke yi Allah ya kawo musamman sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam yana cikin jiran da tashin hankali da bala'i wanda ke da nutsuwa da jin daɗi shi ne wanda ya Allah ya yi koyarwa annabin Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wanda ya mutunta tafarkin Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi sarrafa ya aje sarrafa ya dauki san Allah da sama da sallama shi ta ibn Allah ya tsare rahma ya da samun da tariqul hijratayn wa musawaba ta'alatayn tariqul hijra na ɗaya ka tsawar sai wa dukkan wani abu bauta ka je ka tare na farfaɗi da Allah shi kada kake bauta shi ne da na ba ta ta ƙa'idar iya tsari Allah sai ya ce kana ina nuna wani da kake da kuna me kake so a yi shi zai to in ka tsaya a haka kuma tunda ba ka da ɗan tsakanin ka da Allah sai ta jira ya Allah ya yi kuma yi dole sai ka jira ɗan sabon Allah to shi ne Muhammadu Rasulullah to ita ce hijira ta Rasulullah sai ka kaura cewa dukkan wani abin biyayya sai ka je ka a farfajiyar Annabi da alaihi wasallam sai zama shi ne shugaban shugabanka shi ne jagoranka dan haka shi ne masoyinka na ƙarshe shi kake mutuntawa ke da komai duk abin da ya shafi bangaren sa su ba na wasa shi za ka kama shi za ka yi wanda duk ya yi kokarin kuma ya shiga ka da Allah da zama Allah kuma to mace yi kai kuma kiyayyar da ba za su taɓa tsari da har a cikin kasa wannan abin da waɗannan ayoyi ke koyar mana kenan da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama bayan sanadar masu yi masa biyayya kuma ya raya kan tafarkin annabin mu muhammad sallallahu alaihi wa sallam abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yi ya mana salamu alaikum